kwana aka yi ana binciken ruwan kafin aka samu wasu masunta da suka same shi a can babu abin da ya dame shi a gangan jikin shi kan shi zuwa kafadar shi ne aka samu katon tsara wanda banda ikon Allah ba zai kai labari ba cikin tashin hankali aka nufi Kano da shi ana kokarin ceto rayuwar shi domin tsarin kiyar shi inda sarar da buguwar abu ya kumbura jini aka nema na amin ya bada nashi cikin abin da bai kai awa ɗaya ba aka shiga da shi aiki sai dai abin da ya ɗore wa amin kai ta ya aka yi shi da ya hatsari kuma sara da buguwa a kan shi don haka ya zuba wa jikin alim ido sai wasu likitoci biyu suka zo za su shiga su cikin ɗakin suna koran shi amma fire ki kula su zuwa ya jikin alim ya shiga cire kayan shi ganin shi a kife ya kuma sanya shi duba jikin shi a nan ya ga suka roga a bayan shi murmushi ya yi sannan ya maida ya rufe zuba musu ido yayi sannan ya fita ko minti goma ba a yi ba suka fito jikinsa a mace tare da mika musu takardun sannan suka ce a gaskiya majinyacin ku ba zai tashi ba sai wani ikon Allah ku yi hakuri ba mu da abin da zamu iya mishi shiga ɗakin Amin yayi ya zuba mishi ido ganin gefen idanuwan shi yana zubta kwalla riko hannun shi kana son ka rayu ko insha Allah za ka rayu amma dole sakon mutuwar ka ta isa inda ake bukata dole ka mutu domin nemo suwaye a inuwar mu ba ta yi yana ofis ɗin likitan ya same shi shiru likitan ya yi tare ce amma ka san halin da yake ciki kuwa to ya shiga kwaman ne kuma ba za zaki bi dan uwan mijinki ne kuma ina ganin yanzu ya dawo tsoro nake ji insha Allah babu abin da zai faru ya faɗa yana tsaye a bakin kofar shigowa haka ta shirya min kayana tare da laptop din maka nufa dutse tunda muka fara tafiya na fara barci bai ce min komai ba sai kallon yadda na soya baki ɗaya girgiza kai yayi yana jin wani bacin rai abin da ya faru ranar ne ya dawo musu auren ce ce ina na dara ta tafi da har sidira za ta shigo gidan ta ya za a ce tana gidan sidira ta shigo ɗakin shi akwai wani a ƙasa haka kawai sidira ba za ta bar mijinta ta zo min ba su da ba su iya ɓoye soyayyarsa a gaban jama'a shine za ta zagayo mishi ina haka ma ba zai yiwu ba ko lokacin da yake rashin lafiya ba ta ɗaga ido ta kalli wani namijin ba sai shi akwai abin da aka rufe shi wanda kuma matukar ya gano masu hannu a cikin zai ci ubansu cikin tashin hankali ya juya tare da barin gidan bakin alhaji abubakar jikin shi yana rawa hali yake bayan ya shiga motar ya ce wa direban shi Ilya mai da ni gida yanzu kai ni gurin hawa numfashinsa yana hawa da sauka a hanya ya kokarin kiran alhaji ahmed amma ya kasa magana karshe amin ya kira kana ina yanzu mun kusan gidan gonar ka na hanya haɗe da ni da sigara cikin wani irin fatar numfashi ya ce mishi ita da mahaifiyarka suna buƙatar ka ka ijiye ta a gidan gonar ka zo ka ɗauki mahaifiyarka su bar ƙasar ku ko su koma can US da dama ka yi maza kar ka bari wani abu ya samu mutanen nan guda biyu suna buƙatar ka to to to abu gani nan zuwa ya fita da sauri yana ƙara gudun motar buga motar yayi sai da ta farka ya ce mata ina fasfot ɗinki suke zan ɗauko insha Allah yau za ku bar ƙasar a sanye ta ce mishi yana cikin jirgin yaron alim na gurin garin shi ko da isa gurin kawai ji yi a ran shi bai gamsu da ya ijiye ta ba don haka ya juya tare da nufar bayar din sojojin ƙasa ya ijiye ta sannan ya dawo ya nufi gari lokacin da ya nufi gidansa ya samu ana ta kiciniyar kai abansa asibiti hankalin kowa ya yi kan asibitin don haka ya shige har ɗakin alam ya shiga duba fasfot ɗinta a hankali ya janyo wani durowa take wasu kaya suka zubo a gaban wani ɗan ƙaramin loka ganin ya yi har da murfi abin mamaki yadda alam ya shirya wasu littafai a gaban ɗan abun ba za ka taɓa kawowa wani abu ba ne da haka bai bi ta kan shi bai shiga neman passport ta bai samu ba duk sai da ya tada dakin karshe ya dawo jikin lokacin a nan ya samu tare da duk wani abin da ake rigima a kai da wani wasiƙa ɗauka ya tare da barin dakin ya koma dakin ta ya kwashi kayanta sannan ya fito da far dakin momi ya samu sun tafi asibitin bin sai ya samu sun yi cirko cirko kai ya kamo hannunta tana juyowa ta gan shi rufe mata baki ya suka bar asibitin ya je barak ya ɗauki sutura dole ya koma gida ya ɗauko fasfot ɗin momi da wasu dokument ɗinta sannan suka bar gara lokacin da ya nufi ya fita ya je ya saya musu komai na yi sai ce mata ina son zan amshi laptop ɗin alam sai dai kuma na samu wasu takardu a cikin gidan shi idan na duba zan dawo yanzu nan ta yi a hankali ya nufi waje cikin motar shi zauna tare da buɗe takardar assalamu alaika ɗan uwa rabin jiki na so ka saurare ni kage amma ba laifi na gode sosai a haka idan baka manta ba na ce maka ka duba sakon da na tura maka to ba komai bane dama zan gaya maka ne ina tsaya kamar na zama ɗaya daga cikin manyan attajiran US da Afirka a yanzu kuɗinka da kake samu a kamfanin ka sun haura adadin namu da namomi dan uwana wannan ba karamin daɗi ya yi min ba sai dai kuma ta ranar da na turo maka sakon wallahi na daina samun barci mai kyau asali ma ce min ake domin ka rayu ko su da rayu na turo dukiyar nan ta haka dan uwana ina tsoro 计划。 domin wallahi kullum sai sun gaya min za su kashe ku ko ni to ni kuma ba zai iya ba su ko ɗaya ba in dai akan dukiyarka ne sai dai ni da su dara mu mutu ta san da haka dan uwana akwai abin da na rasa yadda zan gaya maka amma ina fatar Allah ya nuna maka da idanuwanka wannan sune takardun shaida da na yi printing ɗinsu wannan na laptop ɗin shine original din zaka iya ije laptop ɗin a gurin ka to ni dai ka yi haƙuri ka daina fashi da ni ka yafe min amma duk abin da zai faru ina roƙon Allah ya sa komai ya faɗa hannunka hankali na zai kwanta domin duk abin da yake faruwa a yanzu duk saboda kayan ka ne ta wa takardar yayi sannan ya ce lokacin cin abinci a kanku ya kama na nemo ku murmushi ya sake yana murza kan motar sannan ya koma cikin zama yi tare da amsar laptop din ya kunna cire wayar shi ya hada USB ya shiga tura kame yana gama ya mika mata abinta ina tsaye har jirgin su ya tashi limshi idanuwan shi sannan ya koma motar shi An shiga garin Kano aka kuma mishi farantin ɗin takardun yana dariya ƙasa ƙasa ana gama mishi biya kuɗin sannan ya kalli takardun masu shegen yawa ya dawo gida abin shi a daren ya kai kowanne inda yake buƙatar idanuwansa gansu a gajiye fa asibitin ya samu ana neman momi shi ma domin ya taya bera barna ya shiga taya su neman ta har da karamin hauka duk inda ake tsammanin babu ita babu labarinta haka duk suka diga ta da yake an hana kowa kusantar inda abba yake shi ɗaya aka bari ya shiga shi ma saboda abban ya ce yana son ganin shi ne ya samu damar shiga yana shiga ya ja kujerun da ke gaban garin a hankali ya zauna yana kallon abban shi wanda yake sanye da takunkumin numfashi a hankali ya ɗaga daga fuskar shi yana kallon yadda alim ɗin ya koma saboda tsananin damuwa mika mishi hannu ya rike cikin taushin murya da kuma tausayin ɗan nashi yake kallon shi sannan ya ce mishi I'm sorry da sauri Amir ya kuma rike hannun abban sosai jikin shi na rawa ka yi haƙuri duk ni na janyo muku faruwar komi da a ce tun farko na saurari shawarar Ahmed da ban samu kaina a nan ba sannan shi ma kuma bai san wata wainar ake toyawa ba na san nawa mai sauki ne nashi ne dai ban san me zai ji ba amma shiru yayi saboda numfashinsa da yake kai kamowa yana son ya yi magana amma ya kasa dole yayi shiru hawaye na zubar mishi yana rike da hannun alim yana jinjina karfin cin amana da aka mishi tare da mutanen da ya yarda da su karshe ciwon abba ne ya tashi dole likitocin suka sa amil ya fita aka ci gaba da kulawa da shi wannan abin da ya tsaya a ran alim yadda abban shi yake matsa hannun shi idan ya fahimta akwai abin da yake son gaya mishi don haka ya zauna cikin nazari ta yi zuwa waje daidai ana kiran sallan farko don haka ya zauna ya gabatar da sallah sannan ya komo gida lokacin da ya zo yake tambayar malam iliya ya zo ne a'a bai zo ba sai dai ya ce gashi a baka amsauki din motar ya yi tare da shiga cikin gidan shi ya samu nadirar tana bawa da nan abinci ya jikin abban da sauki amma kuma akwai abin da yake son gaya min kuma bai iya gaya min ba a firgice ta kalle shi yadda yake wasa da zaren ya hana shi fahimtar halin da ta shiga na rudewa yanzu haka iliya ya dawo min da kin motar kuma ina son ganin shi naji ina suke shi da abba domin cikin rawar murya ta ce to Allah sa dai komai ya zo cikin sauki amin ya Allah ya faɗa tare da mikiya zai bar falon ta rugo mishi wasu tambayoyi guda biyu ka samu yarinyar nan ko ita da momi cikin damuwa juya yana kallon ta ban san inda suke ba amma na san Allah zai bayyana su amin ya Allah ta faɗa a tun tunda ya shiga cikin ɗakin shi ya zauna shiru tare da gyara wasu abubuwan shi idanu ya zuba a madubin ɗakin shi yana son fahimtar abin da ya bambanta su da alim duk da kasancewar su ruwa biyu halayyar su ya bambanta shi bai damu da idan Alim zai yi komai a kan shi ba amma shi Alim bai da juriya idan yana fushi da shi ai ya fahimta zaman sa a duniya ɗaya ne yake da matsala matukar za su kasance tare har abada ba zai taɓa gamsuwa da soyayyar da ake mashi ba Washington DC a safiyar Laraba muka sauka tare da momi tana rungume da ni don tun a jirgi nake amai duk hankalin mutane ya tashi motar asibiti ne ya zo ɗaukar mu don haka suka wuce da mu tana riƙe da hannuna tunda muka isa aka shiga ƙoƙarin a kaina har kusan karfe ɗaya na rana sannan suka fito likitan ya kalle ta yana faɗin laulayi ne na matakin farko na cikin amma da sauƙi ba daga haka suka nufi ofis ɗinta suka shiga tattaunawa har suka gama sannan ya ce mata zuwa yamma za a sallame ta a ɗaki na ko ina ta barci mai cike da mafarkin mijina ina kwance a cikin shi a hannun shi akan ciki na tare da shafa yana faɗin sigira Na ƙirƙirar shi ne tare da kallon cikin idanuwan shi hmm yaushe za ka dawo gare ni ina buƙatar ka ba iya ni ba kowa ma yana buƙatar ka share min ruwan da ya ɗigo daga gashin kan shi tare da cewa ina buƙatar ki nima ina kiwarki sosai sigira. na buɗe baki zan yi magana na buɗe ido lokacin da aka dafa goshinta ta ƙura mam idanuwa mumi ina ya alim yake shafa kanta ta yi tare da sambatar ta allah ya baki lafiya numshi idanuwan ta yi tare da jinkewar mijinta wallahi ne ya cika mata idanuwa momi mijina ki hakuri allah yana tare da ku ta runguma kanta tana ƙara shafa bayanta allah yana tare da ku insha allah shi zai tsaya wa birin ku kukan da sidra ta yi babu iyaka don har aka sallame ta tana jikin wani suna waya da alim sosai tare da turo mata wasu takardun sidra akan ta fara karatunta a gurin sosai momi ta mai da hankali akan ta tare da kai ta gurin shakatawa tare da kai ta gidajen tarihin kasar tare da bata labarin abubuwan al'ajabi london dr salim khan shine likitan da yake kan alim tun kawo shi asibitin wasu daga cikin ɗalibai da suka zo ɗaukar darasi yake musu bayanin doguwar suman da adam yayi kallon shi wata yarinya take cikin damuwa ta ce dakta kuma ya ɗauki wata nawa kenan bai wani jima ba dan sati uku ne zuwa hudu ya ba amsa to dakta zai iya kaiwa da ta kafin ta ta kuma tambayar shi shiru yayi kamar ba zai ba ta amsa ba tare da rubuce rubuce sannan ya ce mata zai iya kaiwa wata ɗaya biyu kai shida shekara har inda ubangiji ya gajarce mishi wahala a hankali ta tago shi tare da shafa gashin kan shi sannan ta ce dakta kuma na ga yana zub da kwalla ta gefen idanuwa shi yana buƙatar ya rayu ne yana da burin da zai cimma yana da buri a ran shi rubutu dai sannan ta ɗago kanta tana kallon dakta kamar za ta fasa kuka ta ce mishi Dr. salim dan allah ka bar ni ina kula da shi mana an riga da an ɗauki masu kula shi za ku iya tafiya ba tare da cewa komai ba ta kifta idanuwan ta manya da su sai ga kwalla anya kin san babanki ba zai yarda ki zama yar kula da lafiyar wani ba sannan shi ma dangin shi suna kula da shi cikin tura baki ta ce mishi to wallahi ba zan haƙura ba ni zan kula da ita don Allah ka bar ni karkace a kuma karka gaya wa Afi bara mata ido ya cikin sanyin jiki kafin ya ce mata to anya amma ba za ki zauna a jikin shi ba za ki na zuwa kina duba shi gida miji kai tayi sannan ta je inda alim yake ta kai hannunta ta shafa fuskar shi kafin ta bar ɗakin tare da sauran ɗalibai anya abdulmalik shine cikakken sunanta babanta babban minista ne a garin lahore na ƙasar pakistan kuma ita ce 'yar ƙaramar 'yar shi duk sauran yaran maza ne anya duk yayinta guda hudu masu ɗammara ne domin biyu 'yan sanda ne biyu sojoji ne suna mungun santa domin a kanta mahaifiyarsu ta rasu bayan rasuwar mahaifiyarsu babansu ya ƙara aure inda ya auri wata 'yar kashmir a nan matar ta ɗaura wa anya ƙiyayyar duniya tana azabtar da yarinyar ganin haka yasa ta suka tattaro ta zuwa gurin yar uwan mamansu mijinta yana nan a london yana aiki da ofishin jakadancin pakistan da yake nan london dr salim kan ganin majin kanwar maman anya ne yana masifar kaunar anya amma ba ta taɓa sani ba tana da natsuwa da hankali ga ta da mungun tsokana tana da halin girma da taimakon mutane gashi tana da ilimi babu abin da ta rasa sai rashin kulawar mahaifinsu domin ko bai damu da ita ba tun bayan auren matar shi da kuma abin da ya fara ya sa shi fushi da ita wai tana kawo mishi ba tana da yaran shi su ma sun tsane shi sai dai tana yawan damuwa sosai haka za ta gani haka ya sa yan uwanta suka tattaro ta zuwa london duk da haka mahaifinta bai fasa jin haushinta ba kuma ya sha turo mata manema su zo neman aurenta amma haka take koran su haka ya kuma fusata shi har yake ganin gwari ya cire hannun shi akan ta tare da zigar matar shi da farko tana yawan kuka amma da yake yayin da suna yawan kiran ta kuma Dr. Salim yana shige mata a hankali suka zama abokai har suke iya raba matsalolin su tare lokacin Dr. Salim yana da buguwar shi yar garin budurwar shi yar garin Islamabad mai suna Aniya Abrat suna cikin soyayyar su shigowar anya rayuwar shi ta raba shi da yarinyar ta hanyar nuna mata suna soyayya da Dr. Salim a dalilin wannan al'amarin ya ja suka yi ta rikici da yarinyar kamar mai ƙarshe haka suka raba da ita Banafsha ita kan yar garin Balagore ne ita kan har an yi baikonsu lokacin anya tana Pakistan ranar da ta ji labarin an yi baikonsu aiko kwana ta yi suna faɗa da shi a waya kuma da zaran ya ijiye kiran ta balbale shi da masifa yayin ta anuri ya kwace wayar tare da zuba mata ido anya me yasa ba za ki rabu da shi yayi rayuwar shi ba kin yi mishi adalci kenan idan kuma san shi kike to sai ki magana ba ki saka shi a gaba ba da masifa manyan idanuwanta ta daga tare da fashewa da kuka sannan ta ce yanzu idan yayi budurwa mun ta yake da ni na ci abinci ko ban ci ba a dare ya kalle ko daki na sau uku amma idan yayi budurwa ko damuwa ya yi da ni haka zai ta rayuwar shi babu ni yayi ta soyayya a gabana ko damuwa da ni ba yi ni ce nake damuwa da shi sake baki a nuri ya yi cikin takaici yarinyar da ko gama sakandari ba ta yi ba ita ce ta san darajar kunawa to naji ji ya yi laifi to ki yi haƙuri tura baki dai tare da cewa shi kenan ko da ta dawo yarinyar nan bata natsu ba haka take zuwa madakta salim ɗaki wani lokacin ya fito wanka ta haye ganin shi ya ji buɗe kofa amma bai kawo cewa akwai mutum a ɗakin ba yana fitowa cillar da tuwul ɗin kan fuskar ta yayewa ta yi ta baya kawai idanuwan ta yi sauka a kan shi allah ya so yana zaune ne yana shafa mai aiko ta fasa mishi ihu tare da dara a gadon shi shi kan kunya ce ta dame shi don haka ya tura mata sako ta same shi a bayan gidan ita kuma tana rike da ta tana ba ga ta na labarin abin da ta gani a ɗakin dr salim allah ne hana yi mungun gani ladybug mai kika gani dam injin yana goge fuskar shi ta tura mata Allah a bar batun wasa na ga mungun abu me kika gani haka dan Allah ga yani Dr. Salim na gani babu kaya a jikin shi wayyo Allah na dan Allah goge kafin an manta gani ta ce na zama iska kin san ta ce mini idan mace ta ga namiji babu kaya mutuwa za ta yi domin wani wayyo Allah na na mutu na lalace dan Allah komai goge gashi nan ya turo min sako yau na liko abin da ya dame ni to ni sai an jima tsoro kike ba da ƙarfi da yadi tsoro ya hana na habawa kawar da shawaran arziki haka da saka kayanta ta fito wajen shi ta makale a cikin bango kuka take a hankali ta ko waye a gabanta ka yi haƙuri ba zan kuma ba jan kuma tun ta yi sannan ya ce mata karki kuma shiga ɗakin mutane babu sallama kin jiko ba zan miki koyin ba amma ki na suke karatu in ce ki gaya wa kowa ba cike da tsoro ta ja baya tana kama kama tare da gaya mishi ita bata gaya wa kowa ba kawai dai kar ki gaya wa kowa kina za a kan karatun ki lokacin da wannan abin yake faruwa duka bata wuce sha biyar ba lokacin da suka fara shirin bikin shi da yarinyar da yake so hanya ta taso da rashin lafiya kamar za ta mutu ana wannan yanayin ta janyo mishi rikicin da ta turawa ba banafsha hotunan ta da dr salim shi kanshi bai dauki hoton da wani abu ba domin ta yi shi ne ranar wani duwali da ke mahaifiyarsu dr salim yar kasar indiya ce kuma sun yi shigar sari farare kuma kowa ya san bikin duwali bikin launuka ne don haka ita da dakta sun ba ta juna da launin ana ta ɗaukar su hotuna asalin irin hotuna, nan da ake kira hota ta tura wa bujuran shi ana saura kaɗan ɗaurin aron aiko yarin ta fito tare da mika mishi hotuna allah sarki bai kawo komai a ran shi ba ya gaya mata komai a nan gurin ta fasa auren a ranar da abin ya fara jikin ta ya mungun sanyi domin rufe kofar ɗakin shi ya yi ta buga ya ki buɗe mata anya kamar za ta yi hauka ƙarshe haka ta yi ta bashi haƙuri ya ki kula ta ya fita hanyar ta ma baki ɗaya lokacin da abbas ya zo yayin ta baban kenan dr salim ya bashi shawarar a kaunar na ta bodin sukul domin ya bashi labarin yadda ta yi ta sheke mishi auren shi babu iyaka kuma ya gamsu da hakan domin ta yi karatu a nato aka kai ta makarantar kwana lokacin da ta gama ta yi hankali sosai ta daina shirman nan shi kuma bayan tafiyar ta ya so ya gyara tsakanin shi da banafsha amma firtake dan dole ya haƙura ta yi da runguma hannu a kirji da yake anya tana da kwazo shi ya nema mata admission a nan jami'ar da yake aiki da asibitin koyarwarsu kuma suka ɗauke ta shigar ta jami'ar ya kuma sa ta zama yarinya mai aji nan mutumin shi ma ya fada tarkon soyayyarta ya shiga kore mata samarika kullum sai sun yi fada da ita ta ce mishi tunda da ya rama ya bar ta baya jin haka ganin yadda yake makale da ita ya sa samarika suka ja baya da ita yanzu haka yana da shekaru talatin da a duniya ita kuma 24 hudu tana shekarunta na karshe a jami'a kuma ya ga alim ya burge ta a daidai lokacin da Salim yake shirin gabatar mata da kanshi sai ga Alim ya yi mishi oba cikin. Dutse kallon Alhaji Ma'aruf Alhaji Ahmed ya yi cikin damuwa tare da rike hannun shi yana mai jin kamar kwalla zai zubo mishi gashi nan suna kallon juna amma babu bakin magana sai kwalla da yake zuba mishi ma'arif ba za ka iya kun rubutu ba inji alhaji ahmed to sayan abin da zai gaya wa alhaji ahmed yake shi da ya kasa rike tashin hankalin ta ya zai gaya wa alhaji ahmed cewa yar shi da abokinsu suke cin amanar su ta da hanya zai fahimtar da ahmed alhaji abubakar ya ci amanar su sharshar yake kuka da idanuwan shi tare da jin kwari ya mutu da abin arin shi da ya gaya wa alhaji ahmed dan ya yi imanin da allah kashe da zai yi mutumin da tuntuni su bai da wata manufa akan amintarsu gwara alhaji abubakar shi ya san cewa shi ya yi ta ziga mishi amin ya dinga tura yaron cikin damuwa da nuna mishi baya ƙaunar shi ya san alhaji abubakar baya ƙaunar alakar shi da ɗan shi amma bai kawo cin amanar juna zai kai har haka ba ya zata idan komai ya lafa zai daina wannan abu ne cikin mungun nufi gashi ya cutar da amintarsa ya lalata musu zamantakewar su yardar da suka yi da juna na shekaru ya lalata musu sannan ya keta mashi haddin auren ɗan shi a yanzu idan ya yi magana shirri za a ce ya yi amma babu hannunsa a cikin faruwar hatsarin alim da wannan damuwar jinin shi mungun hawa tare da fitar numfashi babu iyaka dole aka kuma hawa na kowa shiga domin matakar samun lafiyar shi lokacin da alhaji ahmad ya fito ya samu nadira ta tsu da janan suna zaune a gefe kallon yarinyar yayi wacce hasken fatar uwar ta kawai ta dauka hatta tusar jakin da yake kasan haɓar alhaji abubakar yarinyar tana da shi a hankali yake kallon yatsun hannunta sai da kirjin shi wani mungun bugawa tare da jin kamar wani abu zai duro mishi a hankali ya ɗigo zai mata magana ya ga yadda take kuma jan yar a jikinta tare da ɓata abu a bakinta shiru ya yi sannan ya fita bai bi ta kan ba ya fita daga asibitin ba ka tunanin alhaji ma'arubu ya san alakar mu kuwa domin ya ƙi yarda ya yi magana da kowa ko kuma ya kula kowa daga daɗi na sai amin sako ya tura mata tare da cha'i eh, i ya zo gidan ranar kuma na sa an kashe direba da ya kawo shi domin na gani ta cctv ya shigo gidan da direban shi bai kai ga shigowa ba ya tsaya a bakin kofar shiga ya juya ina zargin ya ji abin da muke yi ne haba biri ya yi kama da mutum domin na ga ina yana min kallon zargi idan zai kawo mana matsala a sanya likitoci su gama da shi Nadira Ahmed ya kira sunanta a firgita ta dago kanta tare da sake wayar a ƙasa da sauri ta miƙe tana kallon shi bakin ta yana rawa ta ce Amin Affan Janan kallon mamaki mata yadda ya ga ta ruɗe ganin ta miƙe wari ya kuma faɗuwa sai da ya tako har gurin ya ɗauka tare da miƙa mata sun ya ce mata kin zo da yarinya kin bar ta ta fita yawo idan aka ɗauke ta ni ba na son sakarci idan kin san ba za ta zauna a jikin ki ba to ki koma gida kawai ba na son ciwon kai ya faɗa tare da mika mata yarinyar ta yi haƙuri bai kula ta ba ya bar ta a gurin yana mamakin yadda ta ruɗe so me ya ruɗar da ita to ko akwai wani abu da take ɓoyewa ne a wayarta da ya ba ta son a gani to me ya nata na firgita don ya kira sunanta ya gaba wani abu ya ce ba kawai ta ruɗe har tana yar wayar wayarta in dai haka ne to akwai matsala domin ba zai ɗauki wannan shirman ba idan kuma akwai matsalar da ya fi haka girma da wani sashi na zuciyar shi ya ba shi amsa shiru har ya bar cikin asibitin daga nan hanyar garin ayo ya ɗauka tare da kusa kai bai tsaya ba sai a wani can daji inda ya saka aka gina mishi wani gida karami mai shegen kyau mai shegen kyau yana shiga ya samu wasu amintattun yaran shi da suka yi aikin da na da su ɗakin da ake saka ajiye malam in yayi ya shiga a cikin a hankali lokacin da ya shiga ɗakin dattijin yana zaune a dami sannu baba ya wani gida amin dai to allah ya labai ai kamar ku ta ɓaci gyara zaman shi yi sannan ya ce mishi ina son ka gaya mini me ka sani da halin da abban ya shiga shiru yayi sannan ya kuma daga kan shi ya kalli amil ko ma amil ya zauna wani kujerar da yake kallon malam iliya nasiru kun ce shi yayi tafiyar shi amma ka sani jiya ba don mun kawo maka dauki ba da sun kashe ka amma za ka iya tafiya tunda ka zaɓa haka a hankali ya miƙe ya bar gidan ba tare da ya gaya masa komai ba domin tsoro yake kar ya faɗi gaskiya amil ya kashe shi bayan har kashe wani aka yi akan shi ne cikin takaici Nasiru ya miƙe zai shi dawo ka rabu da shi ka rabu da shi kar damu dole gaskiya za ka yi halinta daga nan suka bar gidan tunda ba su samu wani abin da za su yi ba oga amir ko za ka tuntuɓi mai gadin ku ne in ji nasiru babu wanda zan tuntuɓa saboda duk wanda abin ya shafa kashe shi ake kai ma zan tura ka gurin su momi ne ka zauna da sidira kar ka manta kai ne kawai ka san alim yana raye zan tafi gurin shi amma sai na duba yanayin jikin abba idan da sauki zan tafi idan babu sauki zan zauna har wayar shi ne ya kara duba ya ga ali da sauri ya dauka tare da saka akan nan shi ka zo sannan ya kashe wayar da sauri suka fita kowannen su ya shiga motar ko da suka isa ya samu asibitin a cike da yan uwansa ana kuka ko da ba su gaya mishi ba ya san abin da ya faru jikin shi a mace zuciyar shi na bugawa ya tsaya a bakin kofar sannan ya shiga ɗakin ya ga yadda aka rufe gawar abban su a hankali ya bude gawar zuba mashi ido yayi tare da kallon yadda fuskar shi ta yi tare da kallon bakin kofar a hankali ya mike tare da komawa oda site yana kallon kofar saka hannun shi a bakin shi hawa yana zubar mishi tabbas kashe shi aka yi ya faɗa a sanye sannan ya nufi inda hannun shi yake taɓa bai jima da mutuwa ba don har lokacin jikin shi da dumi share kwallaye sannan ya fito yana kallon yadda fuskokin mutanen suka shiga alhini idan haka ya juya tare da komawa ɗakin ya gyara gawan sannan ya zauna a gaban abban yana addu'o'i yana idarwa ya kuma fitowa sannan aka ɗauko makara aka shiga da shi ana ɗaga gawar aka saka suka fata, wani takarda ya faɗo ɗauka amir ya yi sannan ya bi bayansu. mutuwar abba ya shiga jikin shi amma bai nuna haka ba domin yana ganin abubuwan da suka fara faruwa bayan an yi jana'izar shi akan kai shi gidan shi na gaskiya abin da aka fara shi ne lalle a raba gado bai taba yarda da cewa ba su kaunar shi ba sai lokacin domin ido da ido suke cewa alkali kar a raba da momi a bata tumanin ta kaba a cikin asusun abba na kuwa jiya suna zaune da ya ce mishi ba ni ta mika mishi sannan ya dauka tare da buɗe ya tura sauran kuɗin momi da suke hannun shi sannan ya ce ka yi haƙuri ba zan iya gaya maka abin da na gani ba amma ina roƙonka alfarmar ka yi aure sannan akwai duwatsu mahaifiyarka da yake ɗaki na a bayan miro ɗin ɗakina na san ta bani ne amma don allah ka cire guda biyu ka ba wa uwa uwani sannan ƙananka yaronta ku tsaya musu kai da mahaifiyarku Rike hannun juna suka yi sannan amin ya ce abba amin alim yana raye zaro idanu ya yi cikin kaduwa sun ya ce mishi taya haka ya faru haka ya faru ne saboda bana son a ƙarasa shi tun da aka dukiyata ta ake abin riƙe hannun shi sannan ya ce mishi Allah ya yi muku albarka kuma kar ka yarda kanku ya rabu sun yi komai ne don su raba ku don Allah ka yi haƙuri ka rike dan uwanka da amana shi yana ƙaunar ka kai ne baka fahimci haka ba kar ka yarda da kowa sai shi don Allah yaran rarraba amanar ku ce da haka sun jima suna tattaunawa sannan ya fita duk yadda ya su abu ya gaya mishi me ya faru ya ki magana yana tambayar shi zai dauko mishi wani abu na daban aure ne dai ya ce mishi yi kuma har yake gaya mishi je ya tuntuɓa yar gidan halluru domin sun yi magana da baban Saratu. Cikin farin ciki ya bar asibitin washe gari ma kafin Rasul ya kuma jaddada mishi maganar ya nemi auren Saratu. Don har shi ma ya fito ya gaya wa Abban cewa ai suna son juna da ita. Abba ya farin ciki sosai sannan ya yi mishi nasiha bayan ya fita ne suka samu malam iliya nan suka nemo shi maganar ali ne ya dawo da shi daga duniyar tunani amma ai ba da adin za a yi rabon gado ba ko kallon ali sannan ya ce mishi baya ciki amma kuma shashin da aka ba kowa mallakar abin da sudur za ta haifa ne tunda matar shi tana da ciki sannan kuma to shine haba ali me yasa baka da hankali ne in ji hajiya wacce ta yi kuka har ta gode wa Allah domin duk zamansa da ɗanta bai taɓa bata musa ba gashi tana tsaka da haka haɗa kai a cuce shi sai gashi ya tafi ya bar mata duniyar ma don haka suka gama rabansu tare da kasa komai alim ya koma ɗakin abban sai ɗauko abin da zai ɗauka sauran kuma ya bar su sanin ba su da hankali yasa hajiya uwa ta tattara har da yaran ta suka bar gidan sannan shi ya ci gaba da zaman shi yana aikin da ke gaban shi bayan addu'ar uku uwa suka watse a cikin masu tafiya ya samu baba halliru suka tattauna har yake gaya mashi cewa mahaifin ku mutumin kirki ne ya nima maka auren saratu domin har da sadakin shi ya bani sannan ya ce min yana tausayin duk ranar da ka fahimci matar da kake aure da sauri ya dago kan shi babu ko ya gaya maka wani abu ne girgiza kai yayi tare da cewa bai gaya min koyin ba amma in iya haka kawai ya gaya ni. so mai saurari bari mu dakata anan sai shirin mu na gaba domin jin yadda za ta kasance